قمر على المقابة الأولى؟ الصنعانية الثانية فا الثالثة الدينارية الرابعة الثالثة إذا أتى مجنر ديناري أكرم به أكثر راقب سفرته جواب آفات الكرامة سفرته آه. الدنياوية بأكم يا وين المعاملة كيف هو حكم سيرتك مع جيبك وزيرتك قال أرعى الجار ولو جاء لا يتلومون لو أقوم بشيء بين فيها إيه؟ إيه؟ ولا ترد الودع ممن يرى انك محتاج الى فرقه او جزيت من جزيت من اعلق بي وده جزاء من يبني على اسره وكدت للخل كما قال لي على وباء الخيل او بطنه ولم اخفه فشر الورى من يومه اوسط من انفه وكل من يطلب اني جناح وما له إلا جناغ الفيه وانا بيتي نينا سيبك بيتي نينا مثالي أتي وحجر من استرباك حجر البناء وحبك الملحوظ في رمسه شمام شاكي يرى دون بيتي بيشي جرمانا يجي إذ المرء لا يرعاك إلا تخلفا فدعه ولا تكثر عليه عليه التأثبا وفي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة ذي الجفا وينشر سر سرا حتى آدم عهده ويكشف أمرا كان بالأمس قد خفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق وعد مصطفى yace idil mar'u la yar'aka illa takalluka in dai mutum bai kula da komai game da kai ba kawai gani yake kana tura masa nauyi kai masa nauyi ba to fa da'ahu kawai ka gane shi wala ta wala tukfir alaihi ta'ala kakka yawaita masa wai kana cikin haushi kana ta ɓata rai kafin nasi abdalu a akwai canji a mutane ka nemi wani daga wafi tarki rahatu in ka bar shi kai ma za ka mutu shi na da mutu wafi kalbi sabrun lil habibi zuciya kuma tana iya jure wa masoyi wa laujafa in ya yi wa mutum na zaɓa'i shi ne ce wala khaira fi khillin ya kuma kalilu ba alherin aboki da zai dinga a intar abokin wa ya tsawo min ba'adin mawaddati bil jafa zai ya dinga masa jafa'i bayan da yana sauransa wa yakshifu wa yakshifu sirran kasta qadama ahli kun zauna kun yi sirri da shi a wani lokaci mai tsayi amma yanzu kawai saboda ya tsane ka sai zo ya rinka faɗar sirri wa yakshifu amran a yaushe kila na je kun yi laifi ma tare kuma yazo ya dinga gaya wa mutane kana bil amsa kada ka fa da laifin ajiya bai fito an sani ba amma yanzu sanadiyar sa an sani shi ne ce salamu ala duniya kai mutum ma gwande wa duniya bai ko idan lam yakun biha in dai ba za ka samu a duniya ba sadiqun aboki sadiqun mai gaskiya sadiqul wa'adi wanda yake gaskata alƙawari mutuka wanda yake tsarkake zuciyarsa to in ba a zaɓi irin wannan abincin ba to wanda ma kawai a yi faran ba na? manji ba? sadiqun saduqun sadiqul wa'adi sifa sai mu tafi makama ta biyar mun ji dai abu zai da ya gudu ya ce da ɗansa ya biyo shi ko kuma ya ga musu waka ya mun ga dani sa'ida ko sa'idan dunan bashar la tahsaban anni na'aytuka an malalin aw ashar lakin da ne mu lam azal min man tadafa in man shar ba a shiga ban dariya ke قال المؤلف رحمه الله تعالى المقامة الخامسة الكوفية مقامة تجير أبدا كان تاوى دقر الكوفة وني داونا من الشيار كيف الشيار وما من كلمة شعر لا مسألة وما أعرف ما أعرف ko kuma ka ungo rawu ku المقامة الخامسة مقامة تبير الكوفية عبر دنجن تاسا دجرن كوكا غرن كوكا كما واتو أين لسكين غلوه عن إراكي wanda akwai kufa akwai basra an ce a lokacin alkulaka urashidun aka buɗe garin kufa ɗin haka alharin ibn hammamin hal noman ɗan mai himma yayi hikaya ya ce kamar su bin kufati na yi hirar dare a garin kufa fi lailatin a cikin wani dare adimu ha fatar wannan daren inda dabba ce zu launin fata ce iri biyu ma'ana wani yankin na daren baki irin wani yankin na daren kuma ga ga ga wata ya haska kaga kamar ka ga afiya kamar ka ga afiya ce ko kuma wata dabba mai sai da baki to wai haka daren ne ajin kuma shine fata wa qamaruha watan wannan watan da ke cikin wannan daren kuma ka ta'awizin kamar laya ce bisu jaini na zinariya ta'awiza ita ce laya to lujen kuma an san lujen to shi ne zinariya sunan yarinya ta ke da lujen da su fiye da zinaru an fahimci abin da yake so ya ce ko ma'arufin tare da wasu abokanai wudu wanda wannan abokanan an shayar da su ji libanin bayani da nono na iya magana shi shine nonon da ake shayar wanda ake shayar da yaro laban shine madara ko wata ita amma liban shine ruwan nonon da ake shayar da yaro wanda da yawa wasu ba san da wannan shi yasa za ka ji an ce ai da wani da wani nono ɗaya suka shafi a tsira rabi'a liban a nono ɗaya aka shayar da ruwan shine liban ba nonon da ake dama fara da shi ba hudu an ciyar da su dilibanin bayani da nono na iya zance ma'ana ka kafa dole a iya zance a ce ai a mama ya sha wa sahabu ala sahabana zaila musiyan sannan kuma sun ja mayafi na mantuwa sun lullaba wa sahaba kaga dole a zanta shi shi sahabanu dan wa'il wani mutum ne da yamani da shi wannan mutumin Allah ya ba shi fasaha ana cewa ma ba a taɓa yin tasbihi kamar ka ba a laraba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne farkon wanda ya fara cewa amma ba'adu a ba kafin shi ba taɓa jin an ce amma ba ba a min a ƙauri da sun ce annabi dawud ne su jira annabi dawud ai ba balarabe ne shi ne ke cewa laqad arafa al-hayy al-yaman annani إذا كنت أما بعد أهمي خفيفا mutanen yana sun san da na ce amma ba a su ni ne ne suka duba ne shi ne wa sahato to wannan sahabana din za ku ji ana ta maimaita shi za ka ji a san inda yake cewa da yake yaban su yake cewa sahabana anhum batila su a wajen su da habaru ibn wa'il ma in ya bayyana sun iya magana sun sai zama kamar batin shi wannan batin wani balarabe ne da aka yi shugawa? wanda baya gane komai saboda tsananin ma shi kullum sai dai a yi masa tsoni a sansare masa kai saboda shi baya gane shi ne sai in ya taɓa kansa ya ji cewa an in ya ji sai a ashe ni ne <laughs> wa ya kai ƙarar masar wurin alƙali saboda ga kutu ne shi ba ma ne sai dai ga faɗa abin da matar ta yi masa alƙali ya ce to wani ya sunan ka ita wannan ya sunan matar ne ce wallahi shi ne nake so da da kutu wawa ke ne zai baki to wai a haka wani suka wani wai sahaban ma in ya zo gaban waɗannan mutanen to sai ya zama bara ta yi ruyi a wajen mutane shi ne ya yabe su صدق القول مقام الأوانين وإنني تهبان عنهم باطلا to wai saboda tsaba ya iya zance na mutanen nan kai ka ce sun dau mayafin mantuwa sun lallaba wa sahabar gaba ɗaya aka manta da shi masu ake zai tsani wa zai iya tuna an yi wani mawaƙi mc hama ba ku san shi ba ko saboda mawaƙan yanzu sun zo sun danne masana'anta kai yanzu ma an fara manta da su ba ko yanzu an yi hip hop din nan sababbi sun zo gaba ɗaya kai kafin sun lullaba musu na yakun mantuwa an manta yanzu ake magana wani su zo fito a da san ake su fela na nan na Najeriya a ga yanzu an manta da fela ma gaba yanzu ake magana wani ta'adu domin ai an manta da shi ya mutu ba kaga ba amma manta da shi ba abin da yake shiga kamar sun ɗauko na yaran mantuwa suka lullaba wa sahaban ne zai faru saboda tsaba ne ke rubutan su masu ake suna yin ba sahaba na yin wa'i ma fihim illa man yuhfadu anhu babu wani a cikin tufafi wanda kowa ne magana sai an haddace ne ya faɗa yanzu aminu kano Allah ya fitar da rama sai dai ne maganganun da za a yi mu ita kanka da ake aminu kano ya yi saddauna ya yi to yi fadu an in ya faɗi magana haddace tsalli wala yi da haffadu minhu ba kuma wanda ake kakatsan ɗan da shi a ta'afin shi ne kakatsan ka irin sana bi a farmidi wa yamilu rafiqu ilayhi kowanne a cikin aboki yana karkata zuwa gare shi yana ziyarar sa wala ai na'am to shi wala yabilu anhu ba wani wanda a cikin su aboki yake barin sa saboda surutun sa ko saboda rashin iya zancen sa na yi hira da wayannan mutane a karatu sa ila an garaba al-qamaru har zuwa lokacin da wata ya fadi to fasta hawa na samaru sai hirar dare ta shagalar da mu ila an garaba al-qamaru har zuwa lokacin da wata ya fadi wa galaba saharu wato kuma rashin bacci yayi rinjaye falamma rawa al-laylul fahimu. lokacin da wannan dare mai matuƙar baki rawwaka wato ya ɗan fara sassautawa ko ya dan yayi nisa walam yabka ba abin da kake ji illa tahwimu sai mun shari na masu bacci ina min al-badi nab'atu mustanbihin sai muka ci kwankwasawa ta mai haushi minan niba nibahul kalbi kwankwasawa ta mai haushi yana ihu a buɗe masa in matalata ok sai muka ji na ba'atu mustandihin wato ainihin dan taku na mai haushi sun matalata sakkatu mustandihin sannan kwankwasawa da bubbugawa ta mai neman abu da na biyu baya ana cin hiran ɗan ba kowa a waje amma kuma sai muka fi wannan ba kunna ba mu buɗe ko ba da tsoron an tashi da barayi kun muka ce madadin mulimu wane ne ya yi wannan sauka haka fil lailin mudlahim a cikin wannan dare mai tsananin duhu alhamman lail idan wadda jamin an gane allailin mudlahim shine dare ne ugu ba ƙara kawai wannan albaziri kafin ya shigo ba kawai sai muka biya ka wasa يا أهل ذا ما بقيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا قد دفع قد دفع الليل الذي فهرا إلى ذراكم شاهدا مضطرا أخاف فار قال واصب قرا حتى ثنا مخوكفا مصفرا مثل هلال افترا وقد فينا عقم مخبر مغترا وعمكم دون الأنام قرا يذكرا منكم ومستقرا فدونكم ضيفا طموعا سرا يرضى بمحلولا وما وما أمر يتي يا أهل ذا المغنى يا أخو مزوى والسجدان almagana gida ke wa rike ta za ta yi mai zuwa ya ala zalmagana ya ku dan wannan gida wukitun sharran Allah ya tsare ku dukkan wani sharri za a fara bara wala laqitu kuma kada Allah ya sa ku gamu da durran cuta ko rashin lafiya ko talauci ma baqitu iya yadda za ku rayu ala an fara gaishe su kenan ko yace kadda fa'al laylu to dare fa yau ya tunkudo muku allazi faharra wanda ya tsananin duhu kun ganin al-laylul da al-laylul suka duka ta dare ne to al-laylul ladhi faharra daren da ya yi duhu kwarai da fa'a ya turo muku ila su zuwa gidanku kaga kalmar gida ta biyu ko ila zarafu zuwa gidan wa ya turo muku sha'ifan wani mutum ne dusu-dusu muhbarra mai kura-kura almajiri ne dai asha'anta a gabara ke ku. yau ga shi nan dare ya kawo muku shi a kafi fare mutum ne ma'abocin bulaguro bala wasu baɗarra wanda kalaburan nasa ya tsananta kuma ya yawaita ko ina sai ya ne baya baya kusurta a can sana saboda tsabagen tsayin kalaburan ka har ya zama ya koma mutaukifan shi ne wato ya yi doro musfarra gaba ɗaya ya yi wani yala-yala ba ƙau ƙasa ma'ana ya sanyi ya ya mutse gaba ɗaya da ka gan shi ka ga alamar wahala misla hilalin ufki saboda ma tsananin doron da ya yi ko kusurbi yadda ka san wata wanda yake a kakanni ya wata yake kaga ai ya karkata su shi ma mutumin haka yake ina sarra lokacin da wata ya bayyana to haka shi ma wannan yace wa qad arafina akum wannan dai almajiri gashi nan ara ya nufo bina akum farfajiyar ku mutarran yana wato ainihin mai bayyana wa kuma ya nufo ku dunal anami ya bar talibai gaba ɗaya tsoron dukkan su ku ya zaɓa ya bari kiran ninku yana neman ku ba shi garar baƙi daga gare ku ya mutu kuma da ɗan wurin da zai ɗan zauna ya ɗan tabbata a wurin kafin kuma ya ƙara gaba kaduna kun zainab na rikashe ku ba ko ga shi ka karɓe shi kanu'an har ku ce sai da yawa ko kaɗan ne shi ne mai wadatar zuci ne hurran kuma wanda yake ɗaba ba wa wannan an masa yana godewa yarda bi mahlawila kuma wannan ba ko na ku zai yarda da abin da kuka ba shi mai daɗi wa ma amarra kai ko mara daɗi ne ko kanzo kuke ki ko fura kuke damawa a matsayin fura shi zai karɓa wayan sani an kuma shi wannan bako in ya gama zai tafi ya bar ku ya nuskul zirra yana kai da ga wannan alheri da suka yi masa yana gaya wa mutane wannan ita ce baran ne قال الحارث بن همام نمطن لما يكي فلما خلبنا Lokacin da ya yaudare mu zai uzu bace lokaci da daɗin maganarsa wa alimna kuma daga jin wannan waƙar muka san ma wara a barkihi abinda zai biyo bayan wasiyarsa aka yi wasiya kar ka san me zai biyo bayan sa tsawa ce da ruwa to shi ma muka gano wannan karin magana ne misali kai ga mutum yana wani abu kake alimci ma wara a barki na gano abin da ke bayan wasiyarsa ma'ana ni dai yanzu ina cikin kayan abin da zai zo ya da wa'alimna ma wara'a ittadarna fatahal ba sai muka yi gaggawar dutse kofa wata lantsai na hudu sarhar muka kuma karɓe shi da lalai-lalai a sarhar alawar mustafa'al duk kalmar da ta zo alawar mustafa'al in dai mazdari ce ba suna ba in dai mazdari ce wannan taurin din sarhar guda biyu ne suka zo a mazdari amma ake rubuta daga tibiyan sai tilka amma bayan nan tarka taf'al fa'alna fa'a'aitum wa qulna wa qultum wa man akthara taf'al ba tilkala السعداء وتلقيناه بالترحاب وما كرتيش دلالي لعليه مرحبا وقلنا للغلام هيا هيا sai kuka ce da bawan da yake na hidima hayya hayya yi sauri yi sauri wa halumma ma ta hayya je ka zo mana da dukkan abin da aka dan shirya na abinci fa qala zaidu kai wani almajiri ba ko da ka zo sai ka ce a ahallani zarafu na rantse da Allah da ya saukar da ni a wannan farfajiya ta la talammatu dhikrahu ba zan ɗanɗani wannan garar baki na ku sa a baki na ba autar manuri wannan autar da ma'ana hatta sai dai kuma in sun lamunce ni zan kafa musu shari'a. yanzu bayan an je an je a je a kawo abu to kan banza abin da yake tsoro ka a je a kawo abinci kaɗan sai za su saya shi shi ne ke so ya kafa musu sharadin da zai hana su cin abinci shi kaɗai zai wato wanda za su taimake ka ba ka tashi gidi su la talabbau su bi garakun ba zan dandani garakar da autas manuni sai kun lamun su ne ala Allah ta tafi ni kallon ba za ku rike a matsayin alaka kai ba ku ce na zo na takura mu wala ta jashamu li ajali aklan ga za ku dora wa kanku wahalar cin abinci ba tunda na san ko da za ku ci abinci ko kira kara ta sa ku ce za ku kayan ba na so ku dora wa ku wahalar cin abinci farubba akilatin domin da yawa akan samu doma ɗaya habatil akila takan sa wa wanda ya ci abincin gudawa wa harramar su ma'akila kuma ta zo ta haramta masa rabuwar abinci da zai ci a wasu lokutan eh eh shine ta sa shi gudawa da muka ta shi وهربت مآكلة وشر الأبيات مدام ما في شر باكين من سام التكليف شيني واني أنت ناوى ما تسو كس عذابا كورا يسومونكم سوء العذاب وآذى المضيفة kuma ya cutar da mai saukar bakin ba ba kun ka wannan sharrin baki ke khususan azan musamman ma ba ko ya zo ya dora maka cuta ya ta'allaku bil ajsad da cikin alaka da jiki kun ga yanzu kun nan ce sai kun ƙara cin abinci kun ba ku cutar da jikin ku wa yufdi ila al wanda kuma cutar da take kwararar da mutum ta kai shi zuwa ga rashin lafiya wa ma qila fil masali kuma dama har yanzu wannan karin maganar da aka faɗa maganar da aka faɗe ta karin magana allazi sara sa'iru wanda labarin karin magana ba inda bai isa ba na san ba za ku ce ku sani ba khairul asha'i sarafiru mafi cikin almabi alherin abincin dare ne wanda aka ci da wuri tun da alburu ko na san kun ci abinci yanzu alburu ta na san kun san wannan karin magana kar ku ce ba san kun ci abinci ba وبدأت أن ألعب في من يبدأ شيء الفاقم في يسيسوا بعض أولنا الكرم ما قلت باع إلا ليعجل للتعشي أي أنت إيش إني دم أدنك جرجة وتسيب على السندري ويجتنب ويجتنب أكل الليل وما أني سنتشين على السندر الذي يخشى وين بيكر جنيو دبينا دبينا أذن دبيكو نعم. إنه يريك اللهم to a kaga anan za a ce a'a to kai ma ba za ka ci barke ba tunda khairul asha'i zawafiru to to sai ce Allahumma illa an tabi da naru to Allahumma sai dai idan wutar yunwa sai ta kunnu kamar yadda ni yanzu ta kunna a gare ni ko na san ba ta kunna a gare ku ba wa taqula duna al-rujui kuma ta shiga tsakanin mutum ma da barcin dare wannan kan ya iya ci ala mu wadannan ma ce fa ka annahu kai ka ce wannan almajiri ya tsala'a ala iradatina kamar ya leka zuciyar ya ga mai muke nufi muna nufin an ta abincin mu taya shi tara ma an kauce a ƙidatina sai ya yayi jifa akan bakana aqidar mu ta taya shi cin abincin la darama yace ba wani laifi muka yi ba anna anasnahu bil sidani sharri mun wata wata kawai muka eh bai masa kewa ta hanyar cewa a to ba ko wannan sharadi min yadda da shi dan kan mu je ya tafi tun daga jin maganar sa kasan mai hikima wa asnaina ala khuluqihi kuma muka mayi jinjina da yabo ga wannan kyakkyawar kyakkyawar ɗabi'arsa wacce take mai yalwa walamma a hadarar gulamu maraji lokacin da wannan bawa ya kawo mara da abin da ya samu wa arka baina nasiran ya kuma kunna mana fitila ta amman namu sai muka dan yi nazarin wannan mutumi kai za zuwa abu zaibi sai ga maka shi ashe abu zaibi ne a kuntu lisahbi sai mun kuma na ce da abokai na ta zan rabon da shi tun da yau da resu sai na ce da abokai na liyuhu ni a kulu zaifun warin balil magnanin barin na ce a lallai wannan bako da ya sauka li yuzni abu ya gamsar da ku ku ji daɗi hankali mai kwanta kai bal bari ma albarnamul bari wato ganima ce sassanya wacce ba wahalar samu Allah ya kama da shi shi ke zai yanzu bi wata hira ma ta tashi sai su zo rana mu ciye da hira ne to anan sai ya fara kirari fa in yakun fa in yakun afala qamaru shikra فقد طلع قمر الشعر فإن يكن إذا نزلت أطل قمر الشعر وكن شعر وإنه وأنه هو رب الشعر وتتورار واسع أتم سما إذا نزلت تورار والشعر ثابتي وحقيقة ذا وكن واقع يا عزيزي يا ga wa haƙurar sauraron shi irada wata mata an gane ko ita wannan fanni ne na kirayi ne misali ka nemi wani abu da yake da amfani sai ka nuna an rasa shi sai ka tabbatar da wani abu da irin wannan salon da kuma salon ka kirawo mutane masu bukata ka haɗa su da wannan abu da wasu waka da ɗan dogare ya ji ina malamai kasarci ina ɗalibai ba wannan fanni ne na jiddan da za nake cewa wannan waƙar da ake duka haka yake wa ko da fasaha da ya zama fasaha saboda waƙa ce wanda ta tattara ma'alim na fasa wanda a kusa dai samun kamar ta da duk wanda suke habanci irin turfa ya yi suke cewa na turka bara ya fi yin to anan ya mai musu da farko baya ga yana ta tsaka ya san haji a gaishe ka amirin ne shi wannan ciki duk ya tattaro waliye da ba ya sa ga karkashin kafar ba abin da lalacewa ya nastanta ibrahim ne ko ya ce mene ne shek ibrahim ne mene ne na a tabbas har gida ya zo ya tabbatar kai ne yayin shi wannan abu da yawa yake yi. har gida ya zo ya tabbatar kai ne yayin shi kuma tabbas ya zo gidan amma kafin akwai tawalu a yi akwai tawadu ka zo wajen malami za ka zo ka jinjina masa ka ce wannan shi ne kaza ma ka ga shi kuma da ya tashi ai ya ya yi mata ce kogi ne shayar da duniya sauraro adan sama ka faɗi ba ya za ku abin da ke shayar da duniya ba kogi ba ai da gaske ne da shi kenan sannan duk bakin cikin ka karya ne ka ga sauraro ka ce ba shi kuma sama da ba ita ce sai wa yaro bisa ba amma me adanta haske maganin duhu sannan kuma ya nuna cewa duk wani wurigi ko ma ya zo wajen shayin da sai ya je wata can ko ba haka bane yake kasuwa a kai miki duhu ka jiran Allah kasuwa ko ba ka san kasuwa sai ka kai mata nan gani nan bari dole ka san nan gani nan bari ba wuce yana cewa farantin fafiya farantin fafiya tana ɗaya da cikin abubuwa masu kyau har wani ƙarshi take da yin kusa da to amma furen nan nata za ka ciro shi ne kai soyayya da shi saboda ne kasa je rufafiya an zo da gudu ake wuce ta yi sai dai ka kalle ta daga nesa saboda bishiya aljanu ka je kawai wani aljanu ne shuka ta ka cire masa sai za ba wani ke cewa nan gani nan bari ko da ke wani yamun musu a facebook ya ce ba fure ake ta farar tumfana na ce faɗa ake ka ji kamar fara aka ce to me ya babbanci tsakanin fara da fara da wannan da yake mutumin ƙauye ne yana ta tsari ya gudan akwai farar tumfaniya sai eh, in ma dai wancan ne fure ne idan akwai karin magana da an faɗe shi sai ka ji kamar kaza ake yi misali a ce a ba mara ɗan kunya yawanci mutane sun nuna ta ana nufin wanda ba shi da ɗa amma suna ke nufi waɗanda suke zaune ɗan rashi masu raɗa eh, masu raɗa eh, oh, eh wanda za su yi haɗa ka da ba su kunya ne ne sun wanda ba shi da ta. inda wanda ba shi da ɗa na shari'a ce marar ɗa marar shi tsoron ai akwai mai a wannan mai na mallaka ne akwai marar ko marar kun cilo ne in jami ne kuma marar ɗa amma an ce marar ɗa shi ne wanda ba shi da ta. shi ma wannan dangane na bari tarar da ko furancin safiya wannan wannan bai duka a gaskiya akwai a wasu ido da ke wani wujiyar rakun yi ai lallai ta yi ne ta kaje kai tunani yace in yakun kad in yakun in a asala kamar shi'ira ta kakkala kamar shi'ira to lalle ga watan waƙa ya tsaya a wuce sarra badarun nasa idan kuma hasken wata na sauraruwan nasaratu shi ma ya riga haskensa ya bisashe to faƙar ta da badarun nasa to hakika ga wata daren goma sha hudu na rubutun gube da maganganu shi kuma ga shi ya bayyana fatarat kuma yal masarrat fi umayyar takarraki biyar farin ciki sarasse ta gudana ihin a cikin gaban wa qarat istinatu ya ka sai gangadi ma ya tashi allaz amma aqihim daga wato gabobin jikin ya gaba ɗaya suna ana jin gangadi ana shirin a kwanta to amma gaba ɗaya sai gangadin ya tafi wa rafadu da'ata kuma gaba ɗaya sai suka ƙi zaman banza allati kanu na wahada da suka yi niyyar yi wa sabu suka karkata ila na nasharar fukahati zuwa ɗaiɗaita kakaki ba da ba tsawoha bayan da sun naɗe aka zo aka sake shimfiɗa sabar makakaki to abu zaidin shi kuma abu zaidin mutum ya kifi ala imali dai yana ta aikata hannunsa yana ta cin abinci hatta sarfa amala dai har sai da yake jama'a zuwa ɗauki abin da yake gaba na ina na goshi fa qultu lahu sai na ce da shi a tsirifina bi gharibati kaɗan ba mu labarin ban dariya mana ko na ban al'ajabi bi tsarifatin da wani labarin baƙo ko bi garibatin da wani baƙo min da asmarika na daga bakin hirarrakinka au ajibatin ko kuma wani abin al'ajabi min da asmarika na ban mamakin tafiye-tafiye ka duka in san kai mai bulaguro faƙala لقد بلوت من العجائب ما لم يره الراؤون حقيقة ناجر في أبوكم بما ماكي إن أبد ما تجني بالتبهنين ولا رواه الراؤون ما رويت أبا بالتبه رويت أبا هيك وإن من أعجبها وأكيد هذا الشيء أظن يكبر الأدب في أول لنجم السنة ma ayantu lailata abinda na gani ido da ido a wannan dare ubailanci ya jiku kafin in zake wa gidan abin yanzu ya faru wa masiri ila babu kun dab da zan tsaro ba ki ko ba nan abin ya faru yanzu yanzu zan sabo ne wa an kursata amri kursati amri sai muka nemi ya babu labarin abin al'ajabi abin ban mamaki na lamarinsa فاستقبلناه عن طرفة مرآه في مكتي يباب الأبار ونن باقون أبن أبن بيغن في مسرح مسراه ودعاء دندني نما تديرتا مسرح شين دندني شين ولد أكي واقف كي يقول دندمني أنت دندمني شو؟ إذا أقول واقف كي يقول دندمني إذا ولد أكي حيث وكل ظاهرة أكي فتوة أهو كان دندمني كمان من بني sai a yi sai a koma sai a koma da a yi haka ake wasan kai koyo faƙala sai ke cewa inna maraniyar gurbati hakika wato jefa-jefa na bakunta lafazatni ta jefa ni ila hadhihi turbati zuwa wannan kasa wa ana zuma da'atin musa wa jirazi ka fu'ali ummi musa wanda zu maja'atin a lokacin suna cikin yunwa wa kusa da talauci wadda rabi burga na da kata da nake adana kaya ka ku adi uku musa yadda ka san zuciyar babu annabi musa da ke nan fare ba za ku adi uku musa ba komai a ciki wa ku adi a wa jiraji ta ku adi uku musa yace fa na hattu hina sajar tuja sai na zabura lokacin da dare ya lullube sasanni alama bi min alwaja tare da abin da yake tare da ni na cutar falfeci falfeci wata cuta ce da take samun mutum a kafa saboda yawan tafiya har in ya tsufa su zuɗe kamar mai ruwa li'arta da mudifan domin in je in nemo wanda zai dauki bakunci na au a da rafifar ko in je in samo biredi gurasa kenan ne razi ni hadis taghdi hadis taghdi dan asafan yunwa dan asafo ne wanda mutumin da kake dauka idan za ka fita kiwo wanda zai zama shi ne zai dinga idan kuka yada zango kuka daura dabbobi ku shi zai tattaro ku su ya koro ku su yana yi yana wa ne hadis ɗan a an gane ko a kotun ma ci ballo jakai ko to shi ne ɗan a kasan kaga duk matafiya suna ɗaukar ɗan a kasan wanda zai dinga rera musu waƙa ba za a yana da shi an da sha wai kamar yunwa ma tana da nata ɗan a kasan wai saƙa ne sai koro ni na? an jasha ne an jasha ba shi ne manzantar ma yana rera wakar malam ya kuma har ranga jiske lalace ya an jasha rizkan bil kawai ka san wani mutum sunansa an jasha ko kamar ma na zirka bar ne ya sa masa sunan eh a ah, ya shi yake ba da da hannara tun lokacin malam yana da nasir kaza za ka ga shi yana da murya ina jin shi ya sa mana kabarin ya samu da an jashin yanzu kuma ya juye na tsawa da wakoki ko amma sunansa samun ta yana da sunan والقضاء المكنى أبو, أبو, da kuma ƙaddara wadda ake kiranta abu abul ajab ubanban mamaki to duka su suka kora ni ila an waqaftu ala babi da hadde saboda bala'in yunwa na tsaya a bakin kofar wani gida wa qultu ala na faɗa a cikin gaggawa huyitun ya huyitun ya ala hadha almanzili wa ishtumu fi khabdi aishin khabili ما عندكم لابن سبيل المؤمنين وسورا خابط ليل خابط ليل اليد جو جو الحشا على الطوى مشتمل مذاق اليوم عن طعم مأكل ولا له في أرضكم من موئل فقد دجاجلكم سلام المؤمنين وهو من الحيرة في تمنه فهل بذا الضبع عذب المنهلين فهل بهذا الرب الربع الظلما هلين يقول لي علق عصاك والقني وبشر ببشر وجرا معجلي يتي خيتم يا اهل هذا المنزل أكشف يا ان wannan gida wa ishtumu kuma kurayi fi khasb aishin a cikin saukin rayuwa ma inda kun me kuka tana da libin sabilin ga ɗan tafarki murnili wato wanda yake cikin bukata ko kuma wanda yake cikin gaggawa da hanzari nibuwa turan nibu turan wanda ya rame saboda tafiyar dare خادم لين وندي كي تغونيا اتكين دري علي يلي درما من دب بدي كي تاوا يبان بما يار بما انت زي لي كو كتانا داغريشي جو الحشاء على القوا مشتمل واتو حنجنتا يا من نبي سؤال قوا اي آه، آه، واتو صبر ابا جنوا yunwa ta kunshi wannan kayan cikin nasa ma za ka hurbi yaumani ba'ama yi an kwana biyu bai ɗanɗani daɗin abinci ba kwata-kwata Allah akwai wani abu da za ku bashi wa hawa min alhairati fi tamanni to shi saboda tsabagen rudewa ma birgima yake sai na'am wala lahu fi ardikum min maw'ilin kuma gashi ya zo bare ya zo wannan gari naku ba shi da wata makoma ba ‘yan uwa ba dangi wa ƙadda jajin kumfalanin muslimi ga shi duhun dare wanda ya sauke lulluɗe duniya gaba ɗaya ya tsananta wa hawa min al da fi tabbatuli yana cikin birgima ma da birki ɗaya ne ya saboda zubewa فهل لهذا do allah a wannan gida akwai wata mashaya. na ruwan daji ya kulu ni da za a samu mutumin da zai fi min alƙi a sata a jisandarka wani kuli ka shigo wa shirin bibishirin ka yi albishir da farin ciki wa kiran ma'ajiyar da zarar zafi ta gaggawa wannan ita ce barar da mai a bakin kofar gida kala fabara da ilayya shauza fabara da ilayya jauza alaihi shauza sai ga wani ɗan bincilimi ya fito ya saka falmara an san bincilini ko bincilini ana ce wannan zakaran jimina ana ce da bincilini sannan ɗan fauna ma sai matashin fauna ana ce mai bincilini da hausa ke sai ga wani ɗan bincilini ya fito ga ɗan matashin matashin ba wato wani ɗan yaro matashi alaihi shauzar gashi ya saka falmara an san falmaran ko ita ce a jikinsa kawai sai na ga ya fito ina rufe bakina sai na shi kuma yaron ya dau waka wa hurmat ash-shaykh alladhi sanna al-qira wa asdaq al-mahjuz fi qutb al-qura ما عندنا لطارق إذا عراس والحديث والمناقف الزرا وكيف وكيف يأتي من نفى عنه الكراء والبراء أعظمه لما انضرى فما ترى فيما ذكرت ما ya yace wa da shaykh alladhi sanna yace na rantsa da alfarmar tsohon nan da ya sannan ka garan baki annabi Ibrahim ba na rantsa da ubangijin annabi Ibrahim kenan wa asasa al-mahjud fi umm al-qura wanda shine ya sanya foundation na wannan ɗakin da ake zuwa a yi masa hajji a garin umm al-qura to na rantsa da alfarmar wannan tsoho ubangijin ka nan. ma inda na lifariki ba wani abu da muka tana da bakon dare za a ra in ya bujiro mana shi wani hadisi sai dai fahira in kana su wal munafi muna da kuma majalisar da yi inda za ka ajiye rakumin ka in kana tafar da shi kin zura a farfajiyar gida wannan ta akwai sai ma ya rage "wa kai fa ni ya ma za a yi wai ya iya ɗaukar nauyin bako ya ba shi gara man nafa an alkara wanda gaba ɗaya gengeni ma ya tafi daga fuskar sa ta yaya za a yi wanda ba kanci ma ya kaura ciwo fuskar sa a ya iya saukan ba shi awa saboda tsabagen yunwa shi karba da shi ne zai ba bako bara a azamahu lamban bara bara a azamahu wato wannan halin ya fike kasusuwan da lamban bara lokacin da ya bujiro ta yaya zai iya saukan ba amma tara fi ma da kansu to me ka gani cikin abin da na faɗa ma zara zai shawara ka bude kan ka shigo a yi jira su kuma ba ka inda za ka ajiyar ka mutu ko za ka ƙara gaba fa kultu mai matsalar na ce sai na ce ma asna man zilin kafari to me zan yi da masauki wanda yake kako ni a masauki kafarin ne kako inda shuka ba ba ta fitowa wa mun zilin me zan yi da mai masaukin baki shirfa fakarin ma abu a ɗan uwan talauci ku da talauci yanzu ai da alama ko ko me zan yi a gidan sai ce walakin ya fata mazmuka sai da Allah ya kai ɗan yaron nan bai su manta faɗaɗ fata da ni gaskiya fahimtar nan ta ka ta fita ne ina gama waƙa kai ma kasa waƙa ma'ana yau ya gaba da gaban ta kuma yaro kala yanzu waye yi wannan waka abu abu zai ko sai yaron ya ce ismi zai sunana zai shi kuma ya sunansa wa man sha'ifai kuma garin faidu shi ma kuma dama daga asalin faidu ne wa man sha'i garin da aka haife ni faidu a garin faidu ne faidin kuma wata bulaida ce baina al'uba tsakanin kufa da makka wanda a wannan garin wanke ibn jarrah ya rasu a shekara ta da 197 kamar yadda kafir ya faɗa bulaidatul baina makkah wal iraq kun ta lokacin da sarkin maka ya ce in dai wakili ya sake shiruwa sai an kashe shi lokacin da ya faɗi wani hadisi aka samu matsala cewa ya rasa nazarar kan in jaka ka su wani sanar cin tsara tuno shine aka ba da aka nemi fatawa abdul ibn abi rawwan abdul mufid ko ibn abi ibn abi rawwan shine mufti na makka a lokacin shi ke ba da fatawa cewa jinin sa ya halatta wanda da kyar ibiyar kuma yana Allah ya taimaka ya shige tawakkuli a wannan shi al-Uthmani sai Allah ya taimaka har an sa ma kuce za a tsira wakili aka fita da shi ta baya aka ɗauke shi a gari ya fita ta ɗarki shi kuma usman bin ya ce wallahi ne ya ƙara ganin wakil ya kashe shi to shi kuma wakil ya ce wallahi ya ya ji haji wannan jahilin bai zai hana hana, ba ya to Allah ya kafa rayuwarsa a hanya Allah ya ji kanka da rahama Rufai ya ce wa man shahida ruhu faidu shine faidu wa waratu hadhihi al-madrasa yace na iso wannan kawai ne an ni ma jiya nan ne مع أخوالي تارد راسمينا إن أم أمي بني عبد نكبيل بني عبد إيش ما أبو زيد يتنع ياخد أورا وصمت بني عبد فقلت له أبو زيد يتنع زدني إيضاها أنت أرامن حتى عشت وزو عشت رأيكم أوفك درجة ألا أنت أرامن في بنغالي ما اسمي زيد ومن شريفين ورسوا هذه المدرسة أمس ma a hawali da ni an tare uwarka yar mu abin ce kuma daga garin mu kake kuma sunan ka zaidu faƙala sai wannan yaro ya ce akbarat ni ku bi barra uwa ta ce suna barra ita ta ban labari na haina wala quwwata illa billah ai ba san da na aina sunan ka ba wani ya kasme ha barra kuma yadda ka ji sunanta haka take ne annaha cewa ita wannan uwa sawa barra naka hatta yi aure amal garati a wata shekara ta yaki da aka yi yakin kalele bi mawana a wani gari mawana suna sai ga su ai a mawanin shi ma ya aure wata aura rajulan wani mutum min turati saruja wa gastana cikin shugabannin kabilar saruja da gastana shi kuma ya zama su a zaidu a saruji ba na dai wannan yaro falamma anaka min hal da wannan mutumin ya tsinkari ta yi nauyi ta sauki ciki ya ce wa kana baki akan ka ciki masifa ne alama yi kal da ake faɗa sai ka fi rago sai ka haɗa kayan barka za'ana an hasirran sai ya maraita ya gudu ya manta to eh, ba san ba wa alum majarra har yanzu ba labari na yi la kama yi kuram ba a sani ba a haifin zuwa farita wa wai har yanzu yana nan da rai ne a dirashi ka araba gado au kuge allahadan balka ko kuma an ma binne shi a cikin kabari na farko ne shi kawai ma a haƙura ƙara abu zai abu zai da ke fa'alin sai na sani su ci hajjil alamati da alamomi na haƙiƙa annahu huwa da cewa wannan dai yaro ɗana ne وتدفني عن التعرف إليه لفو يدي kasancewar hannuna zero ba da ko wannan ya hana in ce masa ni ne ba fafasartu an sai na bar wajensa na bar wannan yaro bi da wata hanta marzuba mai kuna wa dumu'in da hawaye mafduba masu farara idan afaktu min arkatin sunna afidu min hajji abawa har da nikin ya ulil albab shin kun taba ji ya kuma masu hankali da a taba min hadal kujar abin da fi wannan ban mamaki ba kulna sai muka ce la wa masjid da mutum kita wala wa taba ji da mazan da Allah da sanin hakikar shi da mun tafi a gare shi fa qala sai abu da yake afituha wannan ku rubuta ku ajiye ta fi ajaib al-istifati cikin abubuwan al'adabin da aka yi hadu aka yi wa khalliluha butun al-awrati kuma ku tabbatar da wannan kissa a cikin takardun ku rubuta amma ku jira mithluha fil afaqi ba a taba gudanar da irin ta ba a duniya fa ahdarna al-dawata wa asawidaha sai muka halartu da al-kawada da alƙalami a gurin warakashnar hikaya da alama tare da ha muka kuma rubuce wannan kista kamar yadda ya kawo ta zama tarihi sun masabban nasu sannan sai kuka bugi cikin sa an murta a bijiyoyi mai ra'ayinsa fistu zuba mai fasaha to ya je ya ɗauko ɗansa mana ya haɗu da shi ya shawo da shi zuwa tare shi faƙala abu zai ne ke ɗan ka kula rubuni ita aljihuna zai ɗauki kafa alai an hasu da ibini a cikin sauƙi ka ɗauki ɗan ɗauɗa na a rike wa kuna sai muka ce in ka ne fika misalu min almani na laka fil hajj to in dai lissafi biyu nawa ne lissafin zakka eh zakka lissafin ka yana fara daga da dinari nawa eh ishirin in dai dinare ishirin zai ishe ka to yanzu nan za mu haɗa maka shi a nan take faƙala ya ce wa kaifa la ya yukulifuni lissafin ya ma ya a ce dinari ashirin ba zai ishe ni ba wa har ya tafiru kadarahu illa musa yanzu ba mahaukaci ba wa zai ni dinari ashirin faɗalar rawi mai riwaya mai mawar da himma yanzu zama min kullum in na tsitsa kowa ɗaya daga cikin su sai ya lazunta wa kansa cewa to ni zan ba da kaso kaza wa ka taba da hukitan kowa ya rubuta masa ceki na kuɗi cewa gobe ka zo ka karɓa gashi fa shekara inda zalika sun'a sai ya godiya saboda wannan abu da aka yi masa wasamfada fi da wut'a kuma istamfada wut'a wato ya ƙara da iya ƙoƙarin da fi sana'il wajen godiya hatta innana har zai cewa mu istafannan kaula wato muka gama wannan godiya ta ta yi yawa wasu takallalna kaula kuma muka ga kyautar da suka ba shi ma kamar kayi ka ثم إنه نشر من وشه الثمر sannan kuma ya ci gaba da yaɗa mana zane na hira ma azra da shibri wa da shibari zanen da inda za a zo a nuna a zo a fito da shi a fito da irin tsariyar nan ta zane da ake yi wannan zanen hirar ta sai ya kunyata wancan ila an azalla tanwiru har zuwa lokacin da haske ne inuwa wanda sharaf sulhul niru sannan asuba mai haskakawa ta fito faqadaina ha laylatan ya muka mutunta wannan dare a matsayin dare muka zartar da shi zabar shawa'ibuha wanda wato masibinsa gaba ɗaya suka suka rushe ila an shabar zawa'ibuha har zuwa lokacin da tubatuban gashin daren ya yi furfura wai kamar daren gashi in gashi ya yi furfura haske ya fara bayyana waka bula su'uduha kuma wato rabautar dare ya tabbata ba sai ke nan duk mai na nagarta da rabota ya samu ila amin fasara uduha har zuwa lokacin da karanta ya tari da kai tsaye ga balle walamma zarra karfin da lokacin da wato kafar rana ya tsuru kwamara sai ya wani zabura tsumurar da zalar cikin yadda ta ke zagura cikin hanzari wa ƙara sai ya ce min abu in habbina tashi لنقض بضع اختلاف مشهور haka ne tilafi domin mu je mu karɓo kyaututtukan nan kun tuno ya wasu ta tilafi ya wasu ta tilafi ko kashi mu je mu karɓo wannan kyauta wa nastabidan halati wannan cikin da aka ba mu cek cek da aka ba mu shine a halat mu je mu motso shi ya dawo kuɗi فقد استطارت سلوكك بلي ومن آجي ورحمتا تاياتاش من الحديث إلى ولدي صدر آواجا شوقي إذوى تاك ووصلت جناحك إلى تاجر دورنا بقاتا تاتا حتى سنيت نجاحه حصير نحسك تبديا بقاتك فحين أحرز العين في صرفي lokacin da fi surrati lokacin da ya tabbatar da wannan dinaran dinarin dinaran a cikin jakarta fara'at asariyu mutarrati wato sai wato asariyu mutarrati wato ɗamarar farin cikinsa sai ta fito fili ko ina ana iya gani wa ƙalari ya ce da jizuta khairan an kuɗa kalmarka Allah ya saka maka da alheri ko don takawa da kai ka tsaya ni tafiya a kan wallahu ka yi tafiya alaika ma na baka lafiya Allah ya ci gaba da sulan min kala ko ciki ba fa kuntu sai uridu an asali aka to alga ta mala aida ni ina so in bi ka ne li ushahida wala dakan najiba domin ga wannan ɗana ta zaɓaɓɓe wa unati sahu ko na bi ku kuma nima dan coba masa albarkacin baki na ne kai ni ji ba nima ya ban amsa an maza in tambayoyi fana zara ilayya dan zo akan khadid ila al makhdud be kalla irin kallar da ni mai da yake wanda ya yarda wa bazika lisan kare da dariya hatta ta gargarar mu kula da wa bi dubi har sai da idan sai kada hawa yau aisha da wannan ya tafi waka يا من تظن التراب ماء لما رويت الذي رويت لقيت أن يستدق مكري وأن يخيل الذي عنيت والله ما برت بعرسي ولا بيبت اعتنيت وإنما لي فنون سحر أبدعت فيها ومقتديت لم يحكها الأسمعي فيما حكى ولا حاكها الخميس دخلتها وثلة إلى ما تدني بكفي ما تشتهيت ولو تعافيتها لحال الحال ولم أعرف حولت ومهد العذر أو فتانح إن كنت أجرمت أو دنيت يتي يا من تظن التراب ماء يا كي ولدي يا كي ولوين يا يد السلواتي لما رويت الكثير رويت فتنة رويت وغير الأعمال من رويت ما خلتي ban taɓa tsammanin an yarka sirra makiri cewa makirci na da dabara ta za ta iya a gare ka wa an yi hilan lari a naiki ban taɓa zaton abinda na faɗa abinda nake nufi wato zai rikitar da kai ba ce wallahi na rasa da Allah ma ban rasa ba da wata mata sunanta ba wala da ya gudun da hekta da ba ni da wani ɗa wanda saboda shi ake tsirin abu da ƙarya ce kawai na zuwa ita wa ina ba ni kawai dai ni ina da kunun da tsirin fannoni na wayo da dabara a da a cikin na bari wajen ƙago su wa mabdalai kuma ba koya ne ba bare a ce inda na koya a gano ni nake ƙirƙirar kayana in kuka gane wannan gobe ne lam yahki hal asmal الأسرعي عبد الملك بن قريب شي ما تنديك بك تحت نفسه أسمع إيه ولا تقول كم مواقع لي لأك يشي هو كما أبنى كفاية من وديه كي مستار لي كفاية وندا عندي سنشاء أن تلا بارد شيني أجي كافر لسا تكريا قوت كثير الظلم أيها قلب السمن المال والمنير وعبارك أفضل معلومة هذه فيما تكتكتك تكتكتك Watsar ta tsaira taka akwai waye akwai waye kuma dai ba su da tunani amma akwai nike kaya sun sai da cikin kaya sun ne don al'ajabi wata rana ya haka sun a wata rana yana zaune a wajen kwalima ana cin abinci sai shi akwai wani a arabi balalun kauye ya dukufa akan daren yana ta cin abinci sai da gemun sa ya jike da nan sai shi aka iya ga wannan manzar mai da habari kamar na jirgin zuban mana da kuɗi kallon sa ake sai sai ya ɗan taɓa mutum yana taɓa mutum sai sa ya masa yake cewa كأنك كأنك شجرة في أرض حش أتاها وابل من بعد غش تكلم كلام الله كأنك شجرة كأنك منيني fi arzi hashin a ta hawa gudun min ba da rashe ta kai ka ce bishiya ce ta fito a wata ƙasa mai laushi aka yi ruwa kuma aka yi yabi aka yi duk wani rafatar tattaki kai ma ga kanan duk ga kanan yana rufe bakin sai sai balaraba kawai sai ta yi ka'an na ka sun fi kusti kafshin mudallatin muhazar kafshi yamshi yana fa rufe bakin sa ne irin ko hutawa ne ba irin abin nan kuma sai ya ɗauki waƙar da nafsil rawi wal afiya kuma ya ci mutuncinsa ba dai sai kana so ka ci mutuncin na wani ka gani wani a haka ka zafi wani abu ya ce ka annaka ba a rasu fi ustikan shi kai kuma ka yi kama da kashi a wani rabu mujallatun da kashin irin ya ɗan farko ɗin nan wahalar kamshi ya ji tsora ragon yana tafiya ga fatuwa ne duk wani a tamishe kai da kai ka a tsaye ci sai mai mamaki sai na ce ka a tafi da shi kai yanzu an ka iya waka yace kai fala aqulu wa ana ummuhu wa ana aqumuhu wa abu ya za ka ce ban iya waka bayan ni ne uwar waka ni ne uban waka almari sai mun da gaza kaina sai na ce fafakkar fi asali kafiya sai na tunanin kafiyar da kowace wahala shine a kawo maka harafin wawun a kashi, amma al-mafsuhu ma qabla sai na ce to in dai daga gaske kake ka iya waka kawo mun banki wanda zai kare da wawu al-maftuhu ma qabla yace ina raba baki ra sai na ji ce qaumun bi najdin ahittuhum taqahum Allah min an-nawm sai ka karma da sai na ce wa man nawm na ce me nawm sai ce ta la'ala fi fi ne ne dijala ilatin ne no sawt idan ga karewa da ya ce ne min bautu sai ya kafo wani sai ya kare da har sai da ya kai karshe yake cewa bile ne a au sai ce au ma za ce au a birnin su biski ra'asi bisuwa na shi ta hudu ne ne kau ya ce ba ka shi Allah ya zira ne ya zuwa wannan wani duka in ka shi za ka ci dariya amma za ka samu kalmomi a ciki وأسمع يمكن يا لحكايات مصدر العددية تقولن يحكي هل أسمع يمكن ما حصل ولا حاس عن كوميت شيء كم كوميت ما يديني تنشيع شاعر من نشوي كما تنمينا الوفو إلي وأهل البيت أما تشيء إنسان تواحيل تشيء منون تنو كثير فعرفت بني لم يبلغ إلى حد صف أما ذي قال إنا قرأ تاشي متشيكين متشيئين سو تخذتها وصلة yace to ko kuma yake bai rawaito a waƙarsa ba asma ima haka yace ta ha wuslatan na riki wannan waƙoƙi su zame mini tsani tsakani ila ma ta jini kafi zuwa abin da hannuna yake samun ba ai duk ran da nake sha'awa shine jari sai ke cewa walau da afaitu hako haka ne da a ce na kyamaci wannan dabaru nawa wannan ka ya zo a cikin hadisi ko magana da aka ba shi naman damu bai karɓa da yake inna wulai ka fi arzi kawai ka wajen tuni a abu ko sai na ce ko ta kyamarsa to walau ta afaituwa la halat hali da yanayi na ya zirkice walam menene walam ahwi ma hawaini da duk abin da na tara din nan ba zan tara amma shi da uzura da ka shimfiɗa mana hanzari aw fasadin aiwa ƙasa kuma sannan wato ka yi min rangwame in kuntu ajramtu aw janantu ko in na yi laifi ko in na yi maka wani abu in dai ka yi haƙuri ثم إنه ودعني ومضى sannan sai abu zai ya ban kwana da ni ya kuke shuɗe wa abu da a kalbi jafar gaba ya ajiye wa zuciya ta wato wani garwashi na ita kirya saboda a kan da damuwa. Kiran in ta hannun a kamar kansa da herkufiya yau mun yi makama ɗaya gaba ɗaya ta ban kwana ce ke wani lokacin na da isha yanzu abin da nake so da kuka makaman nan za mu yi ba shani jaraba ba mu shani na ta makaman ta shi domin kuma shi kalmomin ana rike su an gane sannan kuma za mu ga lokaci da wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta har sai muka duka kowa yana iya ni ita ni da kun ba kai haka ba za ka tashi a banza سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك